Luka Sura takwas An jima kaɗan sai Yesu ya zazzaga garuruwa da ƙauyuka yana wa'azi yana shelar labarin mai daɗi na mulkin Allah, almajiransa sha biyun nan kuwa suna tare da shi, da waɗansu mata waɗanda aka raba su da mugayen ruhohi, aka kuma warkar da su daga rashin lafiyarsu. a cikinsu kuwa akwai Maryamu daga Magadala, wanda aka fitar da aljanu bakwai daga cikinta, akwai kuma Yuwana, matar Kuza, shugaban gidan Hiridus, tare da Suzana da waɗansu mata da yawa waɗanda suke yi musu hidima da kayansu. Da mutane da yawa suna tattattaruwa daga garuruwa daban-daban. suna ta zuwa wurin Yesu, sai ya ba su wannan misali. An taɓa yin wani mutumin da ya je ya shuka iri a gonarsa, yana cikin yafa irin kenan, sai waɗansu suka faɗi a kan hanya, aka tattaka su, sai sun saye kuma suka cinye su, waɗansu suka faɗi a kan dutse, suka tsira, sai suka bushe saboda babu ruwa a wurin, waɗansu kuma suka faɗi a cikin kayoyi, suka yi girma tare. har kawai suka sha ƙarfinsu, waɗansu irin kuma suka faɗi a ƙasa mai kyau, suka yi girma, suka yi saba ɗari-ɗari. Da Yesu ya gama faɗin haka, sai ya ɗaga murya ya ce, Bari mai kunnen ji ya ji. Sa'an da almajiran Yesu suka tambaye shi ma'anar misalin nan, sai ya ce, An yarda muku kusan asirin mulkin Allah, amma ga sauran mutane, ina magana da misalai ne domin ko sun duba ba za su gane ba, ko sun ji ba za su gane ba. Ga ma'anar misalin nan, iri shi ne kalmar Allah. Waɗanda suka faɗi a kan hanya, su ne kwatancin mutanen da suka ji, amma shaidan ya zo ya kwashe kalmar daga zuciyarsu, domin kada su ba da gaskiya su kuma sami ceto. Irin da suka faɗi a kan dusen kuwa, su ne kwatancin mutanen nan da suka ji kalmar suka kuma karɓe ta da farin ciki, amma ba ta yi tushe a cikinsu ba, sun ba da gaskiya na ɗan lokaci, amma sa'ad da gwaji ya taso musu, sai suka wasar da ban gaskiyarsu. Irin da suka fade a cikin kaya kuwa, su ne kwatancin mutanen da suka ji, amma a kwana a tashi, sai damuwar duniya, da neman arziki, da son jin daɗi, ya sa sun kasa ba da amfani. Irin da suka fadi a ƙasa mai kyau kuwa. su ne kwatancin mutanen da suka ji kalmar, suka kuma karɓa, da zuciya ɗaya suka rike, suka jimre suka ba da amfani. Ba wanda zai kunna fitila, ya ɗauki kwano ya rufe, ko kuwa ya sa ta a kalkashin gado. A maimakon haka, zai sa ta a kan sanda mai rike fitilu, domin mutanen da za su shiga su ga haske. Gama ba abin da yake a ɓoye, wanda ba za a bayana ba. kuma ba abin da yake asiri wanda ba za a tone shi a fili ba, ku yi hankali fa da yadda kuke ji, domin wanda yake da abu za a kara masa, amma wanda ba shi da abu, abin da yake samani yana da shi ma za a karɓa daga gare shi. Sa'an nan mamar Yesu da ’yan uwansa suka je wurinsa, amma ba su iya kai wurinsa ba, saboda yawan mutane. sai wani mutum ya gaya wa Yesu cewa, Ga mamarka da ’yan uwanka suna saya a waje suna son su ganka. Yesu ya ce wa dukan mutanen da suke wurin, Waɗanda suka ji kalmar Allah suka kuma aikata, su ne mamata da ’yan uwana. Wata rana, Yesu da almajiransa suka shiga jirgin ruwa sai ya ce musu, Mu haye zuwa wancan gefen tekun. sai suka fara tafiya da suke cikin tafiya sai barci ya kwashe shi ba labari sai babban hadiri mai iska ya taso a tekun suka shiga wani hatsari saboda ruwan ya fara shiga cikin jirgin almajiran suka je suka tada yesu suka ce mai girma mai girma za mu halaka Yesu ya tashi ya tsawata wa iskar da kuma ruwan da yake hauka, sai suka yi tsit sai ya ce wa almajiran, Ina ban gaskiyarku? Amma suka ji tsoro sosai, suka kuma yi mamaki suna cewa juna. Wane ne wannan wanda yake wa iska da rakuman ruwa umarni har suna yi masa biyayya? Yesu da almajiransa suka yi ta tafiya a cikin jirgin ruwa har suka kai karsen yankin Garasnawa wanda yake a hayin tekun Galili. Yesu yana sauka daga jirgin kenan sai ga wani mutumin garin wanda yake da aljanu. Mutumin ya daɗe yana yawo ba riga kuma baya iya zama a gida, kullum yana wurin da ake binne mutane. Da ganin Yesu, sai mutumin ya faɗi a gaban Yesu, ya tā da murya da ƙarfi yana ihu yana cewa, Ina ruwanka da ni, Yesu don Allah mafi ɗaukaka, ina roƙonka, kada ka yi mini azaba. Ya faɗa haka ne, gama Yesu ya riga ya tsawata wa kazamin ruhu ya bar shi, domin sau da yawa kazamin ruhun yakan buge shi, ko da yake akan tsare shi kafa da hannu, duk a ɗaure da sarka, duk da haka yakan tsitsinke sarkokin, aljanun kuma yakan kore shi zuwa hamada. Yesu ya tambaye shi, Menene sunanka? Sai mutumin ya amsa, Sunana tuli ne. Gama aljanun suna da yawa a cikinsa. suka yi ta roƙonsa kada ya tura su a ramin da ake tsare aljanu a ciki. Kusa da wurin nan kuwa, akwai wani babban garken aladun da yake kiwo a gangaren tudun, sai aljanun suka roki Yesu ya bar su su shiga cikin aladun, shi kuwa ya yarda musu. Suka fita daga cikin mutumin, suka shiga cikin aladun. sai dukan aladun suka tashi a guje suka gangara cikin tekun suka mutu a ciki da masu lura da aladun suka ga abin da ya faru sai suka gudu zuwa gari da kauyuka domin su kai labari mutane suka fito domin su ga abin da ya faru da suka kai wurin yesu suka ga mutumin da aljanun suka fito daga cikinsa yana zama kusa da Yesu, ya sa riga yana kuma hankalinsa ɗaya, sai tsoro ya kama su duka. Waɗanda suke nan a lokacin da abin ya faru, suka yi ta gaggaya wa mutane yadda aka warkar da mutumin. Sai dukan mutanen kewayen yankin Garasnawa suka roki Yesu ya bar garinsu, don sun ji tsoro sosai. da Yesu zai shiga jirgi ya tafi kenan sai mutumin da aka fitar da aljanu daga cikinsa ya zo ya roki Yesu yana cewa, Bari in tafi tare da kai. Amma Yesu ya sallame shi ya ce, Koma gida, ka yi shallan manyan abubuwan da Allah ya yi maka. Sai mutumin ya tafi ya bi ta cikin garin yana faɗin abin da Yesu ya yi masa. Da komawar Yesu daga wancan gefen tekun, mutane suka yi masa maraba don da ma suna jiransa ne. Sai ga wani mutum mai suna Yayirus, wanda yake shugaban majami'a, ya zo ya durkusa a gaban Yesu, ya roke shi ya je gidansa, domin wanda take ‘yarsa kaɗai, wanda ta kai shekara goma sha biyu tana bakin mutuwa. Da Yesu ya kama hanya, mutane suka yi ta binsa, suna matsa shi a ta kowane gefe. A cikinsu kuwa akwai wata mace wanda ta sha wahala da ciwon zub da jini na tsawon shekara goma sha biyu. Ta kashe duk abin da take da shi wurin neman magani, amma ba wanda ya iya warkar da ita. Sai ta bi ta cikin yawan mutanen nan. ta zo ta bayansa ta taɓa bakin rigansa sai zub da jinin nan nata ya tsaya cit yesu ya ce wa ya taɓa ni kowa ya ce ba shi ba ne sai bitrus ya ce mai girma ai mutane sun kewaye ka ta kowane gefe suna matsarka amma yesu ya ce ni dai wani ya taɓa ni gama na ji iko ya fita daga gare ni. Da matar ta ga dai an gane ta, sai ta fita jikinta yana rawa, ta faɗi a gaban Yesu, ta kuma bayyana masa a gaban kowa dalilin da ya sa ta taɓa shi, da yadda ta warke nan take. Yesu ya ce mata, ‘Yata, ban gaskiyarki ta warkar da ke, ki sauka lafiya’. bai ma kare magana ba sai ga ɗan aika daga gidan yayirus ya zo yana gaya wa yayirus cewa kada ma ka sa malam ya yi wata wahala ayyarka ta mutu ko da yesu ya ji haka sai ya ce wa yayirus kada ka ji tsoro ka dai ba da gaskiya za ta sake rayuwa da suka kai gidan bai yarda kowa ya shiga tare da shi ba sai Bitrus da Yohana da Yakub da kuma baban yarinyar da mamarta, dukan mutanen da suke gidan sai kuka suke yi suna ihu domin yarinyar, Yesu ya ce musu, Kada ku yi kuka, yarinyar ba ta mutu ba, tana barci ne kawai. Sai suka yi masa dariyan reni domin sun sani ta mutu. Yesu kuwa da ya kama hannunta sai ya ta da murya ya ce, Yarinya, ki tashi! Ranta kuma ya dawo, ta tashi tsaf, sai Yesu ya umurta a bata abinci ta ci. Iyayenta suka kama baki suna mamaki, amma Yesu ya ja musu kunne cewa, Kada su faɗa wa kowa abin da ya faru.